الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا الشمائل المحمدية والخسائر المصطفوية al'imam abu isa muhammad bin isa tirmidhi a nan masallacin sahabu bawar street da ke cikin jime ta yola a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da ɗaya kuma za mu tashi babu ma ja a fi wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yana magana akan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi arba'ata ashara a cikin sa akwai hadisai guda goma sha sha hudu wanda suke mana bayani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubu da duniya hadisi na farko haddathana abu ammar al-husayn ibn khuraith wa qutaybah ibn sa'id wa ghayr wahid qalu haddathana sufyan ibn uyayna عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى الناس أن اثبتوا, أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم وانا حديث انجتشني إمام مسلم روي توش حديث أبو عمار شين الحسين بن هريث لو قتيبة بن سعد da wani mutum ba guda ɗaya ba wasu da wasu mutane kenan غير واحد da wani da wani da wani daya ma'ana da wani ba ɗaya ba kuma mutum biyu ko uku dukkaninsu suka ce Sufyan bin Uyayna ya ba su hadisin daga Az-Zuhri Muhammad bin Shihab Az-Zuhri daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah da shi sahabi ne qala yace akhiru nazratin karshen kallo nazartuha da na kalle ta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashafa sitarata ya bude labule ya yayi labule daga ɗakinsa su suna masallaci da ya ɗaga labule sai suka hango shi dama labulen shi ne kariya tsakanin masallaci da ɗakinsa kuma wani ya kasance ne yau mai isnai ne ranar litinin fanazartu ila wata hihi ya ce sai na duba fiskan manzon Allah sassalama ka annahu warakatu mushafin kai ka ce takarda ne ta alkur'ani wajen kyau da zikeli wannan su yusalluna khalfa ababakar abi bakr mutane suna sallah bayan abubakar a lokacin abubakar yana yana limanci da nasu an yattaribu mutane suka kusa su raurawa mana mutane suka kusa su fita daga sallah saboda murnan manzon Allah Sallama ya samu sauki sun hango shi har ya tsada labule bayan yayi kwanaki wato ainihin yana jinya fa ashara ila nasu. manzala sun ha sai ishara zuwa ga mutane ya dan nuna musu anis butu ku tabbata ba anis batu ba fa bata yasbutu saboda haka ko abin nan anus butu ku abin nan ku ku tabbata inda kuke mana kar ku fita daga sallah ku ci gaba da wato ainihin sallan ku wa abubakar ya ummuhum sai na abubakar yana musulmanci su mutane wa alƙar sajafa sai maza su sai ya jefa labulin mana ya sake shi ya koma yadda yake za ya rufe shi ba a ganin sarga masallaci sai ka gyara ba wa ulkiya sajafu wani wa alƙar sajafa shi maza su da kansa ne ya sake labulin bayan dama shi ya ɗaga shi sai ya jefa da shi mana sai labulin ya sake rufewa yana cikin ɗakin nasa ne labulin ya koma yadda yake Wato tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min akhir zalika al daga karshen wannan yini na ranar litinin sallallahu alaihi wasallam wato hadisin ya hado abubuwa da yawa ne abu na farko manzon sama ya yi jinya ya yi rashin lafiya tun daga ranar biyu ga wata rabiul zuwa ranar sha biyu ga wata zai zama kwana goma kenan yana yana cinya to a ranar sha biyu ga rabiul awwal to shine sai ya samu dama ya dan bude labule sai suka ganshi sai suka kama suka kama murna suna ta murna Allah ta sanawa ya samu ya samu sauki to nan ne ana zake cewa shine karshen ganin da ya masa ya sake asitara shine wato labule kenan kuma ranar litinin ya ce na kalli fiskansa tana ƙilli tana da kyau kamar takardar alkur'ani to lokacin da aka yi haka abubakar yana yi wa mutane sallah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce muru ababakarin falyusalli bin nas umarci abubakar ya yi wa mutane wato ainihin wato sallah wannan ya mai zaituni ma kwa kisa shahararriya na lokacin da ya ce a Umarci Abubakar ya yi sallah Aisha take cewa da Umar aka ce yi sallah da amarta Umar Abubakar ya kasance mai tausin zuciya in ya fara ma kuka zai ta yi mutane ma ba za su ji kira'ansa ba sai maza su sai sake cewa muru ababakarin fa yusalli bin nas umarci abubakar yau mutane sallah wanda ai matsayi ne ko tunda shi ne liman in yana da abubakar ya zama liman ka ga zama khalifa manzo da yake cewa amurci Abubakar sai ta je ta samu Hafsa sai ta ke cewa ta zo su gamsar da manzala ta sama akan Umar ya sallama Abubakar Hafsa kuma yar Umar ne ya sai na Umar nan suka zo suka samu manzala sama suka ce ya kamata Umar ne zai sallama Abubakar ba Abubakar zai fashe da kuka mutane ba za su ji kira an samu sai manzala ta ke sake cewa dai ku umarci Abubakar ya sallah ko ƴan uwan Yusuf ne mana kamar ya ce kuna da abubakar yashin samun wani wani matsayi kamar yadda yan uwan annabi su, suka yi wa suka yi wa abun nan suka yi wa yusuf to daga nan abubakar sai ya tafi yi sallah to anan ba wai suna yi wa abubakar kiyashi ne ita don zai wuya ce yarsa dai aisha sai masa kiyashin samun wani matsayi amma daga baya an tambaye ta me yasa kai haka kuma har ta nemi hafsa ta zo kishiyarta a ce a ba baban kishiyarta ba ba ba sai ta ce ita abin da ta zata idan sai na abubakar ya zama wato khalifansa tun yana raye ya yi acting a ce shi ne ainihin mai tsayuwa a matsayinsa tauran da maza su hayar su kuma za a ce to a naɗa shugaba shi yana ne yana riƙon ƙwarya sai a naɗa kuma wani khalifa ya ce ai zaton haka ka zaton haka za a yi ya yasa ita ba ta son ya yi riƙon kawai da ya rasu gara wani ya yi riƙon in ya rasu kawai sai a ce to abubakar shi ya kamata ya zama khalifa wato kama a ce babu gwamna babu dibiti kaga ka zai yi ƙwanƙwariya sai a zo kuma a naɗa a zaɓi ainihin gwamna kaga dai sauka ya bada ya bada abin nan ya ba gwamna ya koma sifikansa ta ce ta zace a gare to shi yasa sai ta lobo hafsa ta ce ki zo babanki <laughs> mu gamsar da maza zuwa babanki baban ke zama <laughs> ya yi sallah wannan shine hikimanta da kanta ta faɗa amma ba ka da mamaki a ce wannan matsayin a ce ba ta sowa babanta ba ta sowa abin nan baban kishiyata. to abokar ya zo ya kama sallah ko ya kama kuka manzon sama ya ana kuka har ya fito ya zo ainihin zai yi sallah ɗin zai karbi abin nan ya karbi ya karbi sallah ɗin sai zama abubakar yana mutane su mutane suna kallon sallah abubakar shi kuma yana kallon abun nan yana daga murya manzala bai zai iya daga murya ba shi ko sai abubakar yana kallon sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so abubakar da ya samu wannan matsayi dan ya nuna cewa shi zai zama Khalifa. duk da cewa Aisha bata fahimci wannan amma da shi ne sai na Umar ya kafa hujja lokacin da za a nada khalifa bayan ya ce shi sai na Abubakar ya ce a nada Abubakar ko Umar abin nan abu Umar ko kuma Abu Ubaida Amir bin Jarrah sai ce maza su ma ya yarda ka jagorance mu lamuran addini to ta ba za mu yarda ka jagorance mu lamuran duniya ba ya sa ka amirul hajji sannan kuma ya ba ka jagorance mu sallah wannan ma sai zama dalili na cewa sai na abubakar shine cancanta ya zama ya zama khalifa kuma ya zama haka yace fa kana nasu an yabbaribu yabbaribu ayyata harra? mutane har suka kusa su raurawa su fita daga sallan ma don farin cikin cewa ai sama ya samu waraka duk da haka ba haka bane manzon Allah sai sake sake labule musu nuni yace su tabbata inda suke ma'ana su ci gaba da sallan su to Abubakar yana musulmanci maza Allah sai ya sake sauki ainihin wato abun nan ah, labule ya zama sun daina sun daina ganin kaga kissoshin sun maimaitu kenan a wata kissan kuma ya fito ya karbi sallah ya fito ya karbi sallah wa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir zalika al-yawm aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen wannan yini a karshen wannan yini wannan sallah hango shi da suka yi ana sallah sallan asuba ne sallan asuba ne a wannan lokacin suka hango shi daga daga ainihin ɗakinsa to sai aka ce ya rasu a ƙarshen wannan yini kamar a ce maka ba a farke nan ko ranar litinin amma abin da ya tabbata manzan sama ya rasu da hantsi ne bayan sallan asuba da hantsi ya rasu to amma nan malai suka ce da ya ce ƙarshen wannan yini mana rasuwansa ya tabbata a ƙarshen wannan yini a ƙarshen wannan yini domin lokacin da ya rasu ai sabai da yawa ba su yadda ya rasu sai na umar ma bai yadda ya rasu har ya ce duk wanda ya ce maza su ya rasu sai na sare wuyansa shi ya kaddara ya tafi ganawa da ubangiji tala ne kamar yadda annabi musa ya je tsura sina ya gana da to har ana nan ana nan sai na bakar shi yana can gefen madina yana da wani gida daban da ya zo sai samu ana wannan an yanyame sai ina umar ana cewa abin nan yana cewa duk wanda ya ce zasu ma ya rasu zan sare yanzu to shi kuma da ya zo kai tsaye sai ya tafi je sun bance manzon su sa ya tabbatar da ya rasu an lullube shi da wani gurgu ya yi gurgu to shi ne da ya zo ya ce mutane su saurara kan mukaddima ya ce ala inna man ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man ya'budu la fa inna la hayyun duk wanda yake bautawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi muhammad ya rasu wanda yake bautan Allah kuma ya sani Allah rayayye ne bayan mutu sai karanta wannan ayan abin nan wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakir daga annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne manzon ji sun wuce kafin sa idan ya rasu ko aka kashe shi za ku dena addini ne don dalilin addini ya cutar da kansa wannan aya ta sauka lokacin yakin Uhud da aka yi ta yadawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu da ita da ayin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitabun muajjal ba wanda zai rasu sai kwanan sai aka yi to nan ne sai aka tabbatar da manzon sallallahu alaihi rasu sai duka wurin aka kama karanta wannan aya sai na mare ce sai na ji kaman a wannan lokacin ta sauka shikenan kuwa sai ce ban san lokacin nan duk kusa akan huyoyi to wannan shi yake nuna su ma ya rasu to wannan fa an yi ne ana tun daga hantsi har la'asar ana fama a tabbatar da rasuwan manzon sama sanda Abubakar ya zo ya tabbatar da wannan rasuwa ne to shi yasa ne ya fi su ilimi shi ya fi su shekaru ya fi su shekaru kuma ya fi su ilimi shi yasa shi sai ya samu nitsuwa a wannan lokaci ya iya gano al'amura su kuma kowa hankalinsa hankalinsa a tashi saboda in fitina ta tashi ko ni tashin hankali a matsayinka na dottijo ko mai ilimi to kai ba za ka bi wannan yuyu yayan wani za ka tsaya ka nitsu ne ka ga me yake faruwa har ka gane kan lamarin sai ka yi mutane bayani shikenan sai a samu mafita in haka abun yake me mafita ka kawo mafita in ko ba haka yake ba ka gano ba haka ba ne kai mutane bayani wannan lamarin ko bayani kuke zato amma kai ma in ka bi sauran mutane yu ana tsoron sai a yi nan a yi nan to kaga sai a samu sai a samu matsala to sai abin nan manzan sa sun ayyar su a wannan yi da su kamar da na faɗa ya kwana goma yana jinya a ranar litinin ne ya rasu ranar sha biyu ga watan rabi awwal shi sa sha biyu ga watan rabi awwal rana ce ta rasuwan manzala ta sama da ijima'in malamai babu sabani amma a ranar aka haifi manzala ta sama wannan akwai sabani wasu ce ba wannan ranar ba ne wasu ce wannan ranar sai dai abin da ya fi shahara wannan ranar za su ma lokacin da rashin lafiya kama shi ya kama shi da irin ciwon kan nan ya ji kansa yana ciwo to haka dai rashin lafiya ya masa tsanani sai yake tambayar matansa in matansa in gari yawa ya aina ana gada gobe a ɗakin wace ce nake sau yana zagaye ɗakunan su ne su su daga baya sai ya nemi izini su bar shi jinya a ɗakin Aisha saboda dama ya fi son Aisha kan sauran matan gaba da nan kuma suka bar shi jinya a ɗakin a ɗakin Aisha a nan ne ya ƙarisa jinya ba za ka yi da su ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal da hanzi aka tabbatar da rasuwan kuma wato bayan sallar la'asar zaka yan uwansa suka bunne shi yan abin nan suka masa wanka sayyidina ali da abbas da fadl bin abbas dukkanin sai uwan sa ne sayyidina ali dan babban sa ne abbas babban sa ne bin shi ma dan babban sa ne wannan shi yake nuna idan mutum ya rasu son samu makusantansa su masa wanka ba don komai ba saboda ƙila za su iya ganin wani abu a jikinsa wanda ba bai dace wani ya gani ba ko bai dace wani ya ji labari ba za su rufe asirin abun ba za su zo su ce ai lokacin da muka zo masa wanka mun ga kaza mun kaza za su yi shiru ba za su faɗa ba amma wanda ba ɗan uwa bane da ya faɗa wannan ya shafa ba. to sannan da suka zo za su masa wanka sun yi ta tunani sannan za mu wanka ana cire masa kaya shin su cire masa kayansa ne ko ya da su su cire masa kayansa ko ya da su shi kenan sai bacci ya ɗauke su suna wannan tattaunawa kawai dukkan sai suka yi mafarki cewa kar a cire wa manzalar sama kayansa kar a masa tsare shi kenan aka wanke shi da tufafinsa a jikinsa to sai aka zo aka yi masa sallah sallan da aka masa masa sallah furada ne wato ba zo aka yi sallah gaba ɗaya irin yadda muka yi wannan in sun shiga sun masa wannan sai su fito wannan su shiga haka aka ya alaka yi sallan jana'iza haka sai da kuma sa liman da ya yi sahu gaba ɗaya wannan shi fi sauki haka aka yi aka masa likamani guda uku sannan kuma aka yi masa haka da wani yadi wanda ake kirawa a yaman shine abin nan suhuliya kuma kuduri da fiya idaraja an nan nade shi a cikin likafani guda uku din babu riga babu rawani da aka shimfiɗa wannan aka nade shi aka shimfiɗa wannan aka nade hasa abin nan hasa uku sallallahu alaihi wa sallam daga nan wannan kuma ya rasu ba ranar litinin amma ba abin ne shi ba sai ranar laraba sanda aka naɗa khalifa wannan shi zan haka muhimmancin shugabanci tunda aka nada sai na abakar ya zama khalifa ya zama shine mai ba da umarnin ga yadda za a yi ga yadda ga yadda za a yi wani hadisi ma muslim ya rubuto shi an binne shi a ɗakin aisha ko kamar yadda aka sani domin shi ma an zo ana ta tattaunawa to ina za a binne manzo a kai shi baqi'a baqi'ul gharqat inda aka binne sauran sahabbai ko a sai can kasan sham kasan annabawa ko a ina za a binne shi sai sai na bakar ya fito kamar da za mu karanta a hadisi ya ce ai ya ji maza su yana cewa kowane annabi ana binne shi ne a inda ya rasu a inda ya rasu kawai sai a sai a binne shi to tun da ya rasu a ɗakin aisha a ɗakin aisha za a a binne shi sannan kuma aka binne shi aka binne sai na abokar shi ma bayan bayan yin manzala bayan rasuwarsa sannan sai na wani ne bi izini shi ma a haɗa shi da su aisha ta ce da ni kaina na bar wa wurin amma in ya rasu a kawo shi nan din babu damuwa lokacin da ya ga alamar rasuwa ai ka dan sa حديث لقب حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مستندة مستندة مستندة النبي صلى الله عليه وسلم كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قال إلى حجري فدعا بدقت ليبول فيه ثم بال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم wani hadisin gantattene bukhari da musulun sun rubuto shi hadisin humai daga sulaim daga ibn aun daga ibrahim daga al'aswa daga aisha allah Tace kuntun ta ta ce kuntum musni da tannani na kasance ina mai jingina manzo sama ila sadari zuwa ga na, wato lokacin da zai rasu bai da lafiya na gidan da shi zuwa ga na. hau kala ko cewa ta ila hijiri wato ban san da hausa ya zan ce wannan ba shine tsakanin kafaɗanta da kirjinta kamar kuibinta ke zuwa ga kuibinta ta san abin nan ta bangaren hamatanta ba kafaɗa ba tsakanin hamatanta da kirji kamar yadda ake riƙe mutum haka da hannu sai zama yana ƙasan hamata haka haka ta jingina shi fada abi dardin sai ta ka masa kwano da ya bude fi don ya yi fitsari a cikin don ba zai iya tafiya ji wani wuri ya yi fitsari sun ba bada sai fitsari Fa ta rasulullah ta sama wasallam Allah sai ya su wato suka ce wai don kar ya zama akwai wani kazanta a tare da shi sai da ya zubar da kazantan sannan sai ya rasu sallallahu alaihi wa sallam. Ah, na gaba haddasa na kotai قتيبة قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الحاج عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني على منكراتي أو قال على سكرات الموت وانا حديث إسناد ضعيف hadisin Qutayba daga Lays daga Ibn al-Had daga Musa bin Sarjis daga Al-Qasim daga Aisha radiyallahu anha tace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na manzon wa huwa bil mauti yana kokarin riba wa inda qadahun a tare da shi akwai wani ƙwarya fihi ma'un akwai ruwa a cikin sa wa huwa yadkhilu yadahu fil qadahi yana shigar da kwaryan a cikin hannunsa a cikin ƙwaryan wato a cikin ruwan kenan thumma yamsahu wajahu bil ma sannan sai shafi fuskansa da ruwa sai jika hannunsa sai shafi fuskansa sai jika hannunsa saboda zafi sai dinga shafi fuskansa sun mai kodu sannan sai ce allahumma a'inni ala munkarati yana nufin ala munkaratil maut ya Allah ka taimaka mini a bisa tsanance tsanance na mutuwa aw qala ala sakaratil maut ka taimaka mini abin sa magagi na mutuwa tsanance tsananci na mutuwa to wani hadisin idan an kaddara ya inganta ma babu iskani cewa maza sama ya ji zafin mutuwa ko ya sha wahala lokacin da ake ɗaukar ransa babu matsala a ciki sallallahu alaihi wasallam domin malamai suka ce akan tsananta mutum lokacin ɗaukar ransa ko dai don a gafarta masa zunubansa ko don a daga darajarsa idan mutum yana da laifuffuka da yawa to ya zo mutuwa sai dinga shan wahala yi ta shan wahala saboda ya zama sababin ta zunubai sai dai lahira ba da zunubai lokacin da kuke ganin yana cikin damuwa da tashi hankali da wahala to laifuffukansa ne saboda Allah ya daga darajarsa ba yana nuna mummunan cikawa ba kai ba nuna saboda ka ce wai duk wanda ya zo mutuwa ya sha wahala a ɗauka cewa ai yayi mummunan cika ba haka wani zai iya yana da laifi ne Allah ya jarrabe shi da wannan don ya wanke masa laifinsa ai Allah yana tsora mutum rashin lafiya don ya wanke masa zunubansa yana tsora masa wata musiba don ya wanke masa zunubansa suka ce baya nuna mummunan cikawa ko kyakkyawan cikawa shi samun tsanani a wajen mutuwa sannan samun tsanani a wajen mutuwa yakan yakan iya zama ɗaukaka daraja idan mutum ba mai zunuban ba ne sai zama don darajarsa ta ɗaukaka kamar yadda Allah zai iya jarrabanka a nan rayuwarka ta duniya da wasu masifu don ya daga darajarka shi yasa laraba suke cewa rubba baratin nafiya da yawa abu mai cutarwa sai zama kuma mai amfani a gare ka ida ba don wannan wahalan ba na mutuwa za ka tafi da wasu zunubai lahira kuma su zai maka matsala tun a kabarinka to sai Allah ya jarrabe ka da wani damuwa lokacin da za ka rasu da bakin ciki da damuwa domin ya ɗaukaka zunubanka ko kuma don ya ɗaukaka darajanka suka ce amma suka ce abin da ya faru da manzon sama don a koya wa al'umma sani haƙuri da juriya a lokacin mutuwa cewa to in kai kana ganin kana shan wahala manzala ta sama ma ya sha wahala sallallahu alaihi sallam to amma shi fa bai da laifi ko ma'sumin tun sai zama ɗaukaka daraja ne shi a wajensa sai zama ɗaukaka daraja ne domin ina lil mawt da sakarar ya inganta wa sura kamar abin nan an ce karshen abin da ya cika da shi la ilaha illallah inna lil mawt da sakarat allahumma fi da a'la sai kalmar shahada ce mutuwa ta da malaki sannan kuma Allah ka riskar da ni da jama'a madaukaka madaukaka su ne annaba. so ba mamaki ba mutum ya ji wahalar mutuwa kuma bawan Allah ne mutumin kirki in bai da laifi don Allah ya daga darajarsa yana da shi kuma shikenan Allah ya wanke masa zunubansa kamar yadda annaba ce ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda yake kowa shiga jarrabawa a duniya sune annabawa sannan masu bin su a daraja masu bin su to kaga don Allah ya ɗaukaka darajar sai ba wai don laifukan da suke wa Allah subhanahu wataala sadaka idan aka ce yau wani da ya zo rasuwa ya rasu a bisa shan wahala yana shan wahala ya rasu to kar a je ana yaɗa a ce aiwa ya yi mummunan cikawa ne a bayan da aka ce wannan alama alama ce ta mummunan ta mummunan cikawa yasa ai lokacin da yake kokarin rasuwan Fatima ta zo ta ce ma ya wa karba abata wayo bakin cikin babana sai ce mata laysa ba'da yawmi li abiki kar yau babu wani bakin ciki ga babanki bayan yau damuwa ta kare ba wata damuwa bayan mai sirranta mata ya ce ke ce wanda za ki fara riskana ke za fara mutuwa a iyalina sai ta yi dariya bayan ya ta mata zai rasu a wajen rashin lafiyan sai kuka sai ce gama fa ke za fara mutuwa kuma bayan bayan na tafi daga cikin iyalina sai ta yi dariya lokacin ba ta gaya aisha ba sai daga ba ta ke gaya wa aisha kuma wata shida da rasuwansa ta rasu so wannan shine ma'anan wannan hadisi amma wani kuma mutuwarsa tana zuwa da sauƙi suka ce sauƙin mutuwan ma baya nuna kyakkyawan cika ko mummunin cika wani zai ga an zara ran kuma ba mutumin kirki ba ne duk wani abubuwan da harkar zuwa duk shi bai yi su ba take ya rasu wani kuma mutumin kirki ya sha wahala wani ya mutumin kirki ya samu sauƙin mutu suka ce duk wannan ba ma'auni ba ne duk ba ma'auni ba ne amma dai babu wanda yake son wahala kowa yana son mutuwa ne mai sauƙi amma akwai hadisan da suke nuna idan mutum mumini za a ce ran ya fita da kansa a karrama ran ana daraja shi idan ko mutum fajiri ne malaku za su dinga dukansa suna dukansa suna cewa ran ya fito ya fito ya yi tuwa nafsul Habisa. to amma wannan duka ba lallai kai ka gan shi a zahiri ba duk zai iya faruwa din amma ba lallai ka gan shi a zahiri zai wa yana cikin damuwan amma bai bayyana ba yanzu ko ana rayuwar mu ta duniya za a ga wani abun bakin ciki ya same shi amma wallahi an zo shi ba za ka gane a fuskan ba. sai ka gama alama kamar yana dan murmushi yana ma yawa amma yana cikin damuwa wani kuma yar damuwa yar kadan da ka kalle shi kafa yana cikin tashi hankali ba sai ya ga maka mu idan da zai ga maka ma sai ka kai ka shi damuwa amma baka shiga halin da ya shiga so ba lallai ya bayyana ba na fatan muna fahimta حديث نقب حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبئ لا أغبأ أحدا بحون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث حديث الحسن بن الصباح البزار لكما مبشر albazar din nan abun nan albazar na kamar lakabi ne na shi alhassan shi mubashir bin ishma'il daga abraham bin ala daga Baba, daga ibn umar daga aisha radiyallahu anha tace la aghbatu adam bana bujun wani in samu wani abu na wani bi hauni mautin da da saukin mutuwa ba da ladhi ra'aytu min shiddati mauti rasulullah ba abun da na gani na tsananin karban rai daga wajen manzon nan sallallahu wato don wani ya mutu mutuwa mai sauƙi wannan bai zai dame ni ce ni ma ina son ne irin wannan mutuwan ba tun da ne na gama za su ma lokacin da ya zo da suwa ba da sauƙi ya rasu ba kun fahimci bayani domin shi ne kai burin irin abun da wani yake da shi yace to ni tun daga nan don wani ya yi mutuwa mai sauƙi to ba na burin irin mutuwarsa tun da na gama za su ma ya sha wahala lokacin rasuwa shi ke nuna a sai shan wahalan baya nuna cewa wai mummunan cikawa ne kamar yadda ba nuna cewa kyakkyawan cikawa ne Allah shi ya sani ila ya sha wahala don ya kankare masa laifinsa ila ya sha wahala domin ya daga darajarsa to da haka daga nan ta ni sun mutu ya mutuwa sauki ba na cewa Allah ka kashe ni irin mutuwan wani shi ne ma'anar ba na gifɗan wannan ba na gifɗan haka so gaba wanda ya san gaibu sai mai sai Allah fa. sai yana daga cikin alamomi akwai alamomi na husnul khatima kyakkyawan cikawa sai lokacin da mutum zai rasu ya ga goshin sai yana mi yana gumi ko kuma ya cika da la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah sai ce saboda hadisin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah wanda karshen magana ta zama la ilaha zai shiga ko kuma ya mutu yana ibada a ce yana sallah sai ya mutu ko ya sujjada sai ya yana azumi kan ya kai ya rasu ko yana cikin aikin hajji labbai kan lahuma labbai ka sai ya rasu duk wannan alama ne na kyakkyawan kyakkyawan cika duk wanda irin wanda mutuwa na masa fatan ya kyakkyawan cika hada isa abu isa ya ce shine imamu tarmis sa'altu aba zur'a na tambayi abu zur'a razi fa kutu lau na ce masa man abdurrahman bin ala wai wa abdurrahman dan ala cikin masu rawaito wannan hadisi ne faƙala sai ce ho abdurrahman bin ala bin lajlaj rakabin sakin ana kara sunan in sunan uba da ɗa su daidai sai a kara sunan kaka don a bambance wani hadisin bukhari ya rawaito shi hadisi na gaba حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن مليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه wannan hadisi wasu wani sun ce zahifi ne marfu'an a ce manzo Allah ne faɗi magana amma maganar cewa Abubakar ne ya faɗe ta wannan ya inganta to in ko abokan ne ya faɗe ta to hadisin ya zama ingance in eh, marfu'in kuma hukuman don ba da za ya faɗa da ra'ayinsa don labari yake bayarwa ya ce hadisin abu kuraibin daga abu muawiya daga abdurrahman bin abi bakr daga ibn mulaika daga ibn abi mulaika daga aisha radiyallahu anha qalat tace lamma qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda aka karbi ran manzo sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni sun yi sabani wajen bunne shi wasu ce ina za a binne shi ko a kai shi kasar sham kasar annaba ko a kai shi wuri kaza ko a kai shi wuri kaza ko a binne shi a ba'i inda ake binne sahabbai duk dai malamai suka yi abin nan sahabbai suna ta sabani faqala abubakar aisha ta ce abubakar sai ce sami'tu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam an wani abu ma nasituhu ban manta shi ba kada sai ya ce ma qabala Allahu nabiyyan zalati ba karbi wani irin wani annabi ba illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fi fati a bi bigiren da yake son a bunne shi a ciki to da ka idfinuhu fi mawdi'in fi mawdi'i firashi ku bunne shi a inda shimfidarsa take a inda shimfidarsa take shi yasa da ya rasu a dakin Aisha rasu kuma dakin ya zama kamar Aisha ta yi mafarki ta ga watanni guda uku sun fada cikin ɗakin ta wata wannan farin mai farin wata sun faɗi cikin ɗakinta sai ta tambayi abubakar ya iya fassara farki babanta sai shuru da manza su ma ya rasu sai aka binne shi a ɗakinta sai ce ha za a kamari wannan ɗaya daga cikin watanni ke sau da ka wata ɗaya kenan ya shiga ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na abubakar ya rasu sai ce a binne shi a ɗaki aka binne shi a wannan ɗakin da shi da abokinsa to sai zama saura gurbin mutum ɗaya irin ɗakuna irin na dabe wuce mutum uku ba to aisha dai kun san dole za ta bar ɗakin za ta koma wani ɗakin daban amma dai ɗaki ɗakin da to da sai na umar ya zo da suwa sai aika abdullahi ɗan umar ya je tambayo mata aisha ya tambayo masa aisha cewa yana neman izini ta ba da izini a haɗa shi da abokaninsa in yi rasu abun ne shi tare da manzalar sassan da abubakar sai ta ce to wannan wajen kwani da na tana da wa kaina ne shi inna rasu a kunne ne a wurin sama ta ce aljoma la'ufiran na hu alamai ya ce yau zan fifita wani ya samu wannan wurin a kan nisa ce ko je ka gaya masa na ba da izini wadda aka sai ce abun ne shi a wannan wajen saboda aka sai aka bunne shi a a wannan ɗakin shi yasa in ka zo inda ake ziyarta manzo sun su uku ne abubakar manzo abubakar da umar su ne a wa'annan a wannan ɗaki da ake ziyarta a masallacin masallacin madina to anan ba duk wani annabi ana ana bunne shi a inda aka karbe shi shi yasa wasu annabawan sai ka ga a cikin jeji ne za ka samu za a ce nan ne kabarin su duk da babu tabbas sai ka ga wasu ba a cikin gari ba ne amma akwai wani zama da gari ne garin ya garin ya tashi kamar da wanda malamai suka tabbatar kamar shekku isa mai taimiyya yace babu wani annabi da aka yi da yaqinin kabarinsa inda yake sai manzo Allah sallallahu shi babu shakka ko ran zuwa kai ba kai kafara kabarin sai nan a Madina a wani masallacin Madina amma sauran annabawa duka akwai shakka yanzu in kaje Jordan sai na ma nuri kabarin annabi shi su in kaje Syria ma haka sai Allah maka kabarin kaga wani annabi Musa to ka sai ka sai kaga akwai sabani wasu su ce wannan ne wasu su ce su ce wannan to babu tabbas amma na manzala ta sama shi akwai tabbas saboda sahabbai sun tabbatar wayannan sun roito daga wannan wannan sun roito daga wajen daga wajen wayannan to babu wani abu wanda yake na na shakka a ciki hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Bashar wa Abbasul al-Anbari wa Sawwar ibn Abdullah wa ghayr qalu an ba'ana yahya ibn sa'id an sufyan al-thawri an musa ibn aisha an ubaydillah ibn abdullah an ibn abbas wa aisha radiyallahu anhu anna aba bakr qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mata wannan hadisin ingantacce ne shi ma bukhari ya hadisi hadisin muhammad bin bashar daga abbas al daga sawar bin abdullah da wani daban kada suka ce an ba'ana ya hayar nusa'i ya hayar ɗan sa'idu ya bamu labari daga sufiyanun sauri daga musa bin abi aisha abai bin lahi bin abdullah daga abdullahi dan abbas da aisha allah ya tada su gaba da an na tabbas sai na abada na biya ya sumbanci mun zama ba'a da mama ta bayan ya rasu ya sumbance shi a goshinsa ko a fiskansa hadisi ne ingantacce me yasa sai na bakar ya sumbanci manzon Allah sallallahu bayan ya rasu kuma saboda ya ga manzon ya sumbanci abunan Usman bin Mas'ud bayan ya rasu ya sumbance shi a goshinsa su sai fahimci a ce wannan mata din sunna ne su da ka sai zo lokacin da ake jayayya ya rasu ko bai rasu ba ana ana sabani shikenan sai je yayi mayafinsa ya tabbatar da ya rasu siginin sai sumbance shi tsakanin idanunsa guda biyu ya ce ita hayyan wa maita kai mai tsarki ne da kana raye da kuma ba ka rasu to wannan shi nuna ba laifi ba ne don ka sumbanci gawa wani ya rasu ka zo ka sumbance shi ba laifi ba ba abin nan ba matsala ba ne to amma matsala shi ne kamar irin yadda ake a zo a buɗe fuskan gawan wayannan su zo su gaishe ta su tafi abu dai ya zo ya yawa domin wannan wa'inda ba musulmi ba suna yin suna yin wannan abu gawan a zo a buɗe ta kawai ta tana cikin kafar suturanta amma wannan ya zo ya gani ya fita wannan har abin ya zo ya zama wani abu daban amma yan uwan gawan yan uwan mamacin sori da aminin mamacin ba ba matsala ba ne in ya rasu su ba a gaban su ya rasu ba idan sun zo a buɗe musu gawan su ba mutum yana son haka yi masa ban kwana na ƙarshe to in ya haɗa da sumbantansa ba matsala ba manzala su sama ya yi kuma sai na abubakar ma ya yi amma za a buga abun ga kowa da kowa ya zo yana yana yana kallo ko a zo ma a fito da ita waje wannan ya zo ya tafi wannan kuma idan aka san mutum cewa ba mai haƙuri ba ne to bai kamata a bari ya je kan gaban ba domin haka ta yi ta faruwa irin mata idan aka zo aka buɗe ga ya ga wasu matan suna faruwa suna suma ni na ga wannan wani bawan Allah da ya so a nan gari wani mai matsayi sai aka buɗe ‘ya'yansa suna zuwa su kalla sai muka muna jiran jana'iza sai muka ga wata ‘ya ta soma an ɗauko ta ana fitowa da ita za a sa ta a mota sai asibiti sai wai an buɗe musu ne suna kallon gawa kafin abu to mata ba su da wannan juriyan yanzu zaka ga ana zaune a cikin gida ana yana kimtsa gawa maza suna jira a yi sallah a fito da gawa a yi sallah to sha Allah matan da suke cikin gidan nan ana ɗauko gawa da za ta yi suka ga an fara kuka sai ga an da kuka maza kuma a ɗauko ta a yi sallah so da haka in akwai irin wannan zai kamata ma a wani da ya faɗi su ma da wani ya mutu ma kaga za a yi asara biyu ko ni hawan jininsa idan jini ya buge shi ko makamancin wani amma wanda ya kamata ya yi in ya yi ba ba laifi ba ne sai sa zuwa ce mutum ya rasu akwai ƴaƴansa a wani gari suna hanya ba laifi a zuwa buɗe musu su gafe ko da ba an mata ne an yi wankan an yi komai sai su gani sai a mayar sai a sake abin nan a sake rufewa domin za ka ga wani yanzu idan an masa rasuwa mamansa ko babansa ba a gaya masa sai bayan ya rasu an bunne shi ko yana nesa kafin ya zo an bunne shi to sai ka ga wani damuwa ba zai da ba? shi me yasa ba ai da zai so dan san ya rasu a gabansa ya rasu a gabansa sai ka ga ya damu me yasa ba ba ba ba gaya masa so in akwai halin da za a gaya masa tun ba bunne shi bai zo tun ba masa wanka aka rurrufe shi aka masa likafani bai zo kafin abun ne shi sai dai abun yana da yana nesa ne kafin ya zo za a ɓata lokaci to wannan kuma sai a abin nan nisa kuma in rashin lafiya ya zo idan karkara a gaya wa makusantan mutum gaya wa ‘ya'yansa ila yana son ya gansu kafin ya su. za a ga wani yana tambaya ina wani ina wani ina wani da shi nan in suna nan ya rasu a gaban su ai ba sa bukatan kuma su sake gani ga to abin nan sai na bakar shi ya je wannan kuma wannan sheke maka sai na abubakar shine duk cijo a cikin sahabbai kuma shine wanda ya fi su idi. domin ganin su sun shiga tashin hankali da damuwa ba a ma yadda ya rasu ba wasu suna shakka wasu kuma suka ce tsamkar maka kuskura ka amma shi da ya taho daga wata anguwa yana da wani gida wata matarsa da yana zuwa ga an cika masallaci an kewaye sai na umar sai kawai ya wuce kawai bai ce musu komai ba ce ɗakin aisha ya samu hallubai shi buɗe ya gani ya duba duba ya sumbance shi ce to kai mai tsarki ne da kana rayu da baka rasu sai zo kuma yi bayani kuma bayanin da ya yi sai zai musu kamar wani sabon bayani suka dinga karanta ayar Kuma sai je yana karanta bai san lokacin da yake karanta ba kamar da ayar ma ta ɗauke masa ko to shi yasa kaga ilimin ma in yana da yawa ne ayoyin da hadisin suke zo idan ba da yawa ka sani amma sai abin yake zuwa sai taro ya watsa sai ka tina da hadisi ko ka tina da aya amma in kana da shi da yawa ce yake nuna ilimin abubakar in yanzu kana da shi da yawa shi kenan kamar kuɗi ne in kana da su da yawa kawai in ka za a ce dubu ɗari yake so kenan tura ka nawa sai ka tura amma ba ka da su da yawa kana ta tunani ya kai ka tura wannan kuɗi to yaya me zai rage me zai rage maka to yaya kuma wata in bukata sai kaga abin ya kasa fita to aka yi lokacin da aka saukar da aka al da akmaltu na ku, wa tamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan lokacin manzon sa yana arfa aikin hajjin da yau an cika muku addinin ku an cika muku ni'imar Allah an yarda muku musulunci shi ne ai a lokacin murna sahabbai suke murna suke yi amma sai na abubakar ya ce sai kama kuka kama kuka su suna murna addini ya cika alhamdulillah shi kuma ya kama kuka sai suka ce ka ji wannan dattijon kukan me yake sai ya ce ai tun da aka ce addini ya cika to alaman manzala ta sama zai bar duniya alaman zai bar duniya ilimi ne zai saka yau ganiya shi kuma sai na umar ya shiga damuwa shi ma shi kuma wani ilimin daban ya tina me yasa za ka damu ya ce to ai tunda aka ce addinin ya cika da kullum muna cikin samun ƙari ƙari tunda aka ce ya cika to yanzu raguwa zai dinga yi raguwa kaga da duk ayin da ta sauka sai sai su yi aiki da ita gobe a sauka yanzu ya gama sauka sai dai ka biyo wannan ba aiki da wannan aya wannan ba aiki baya baya addini zai dinga kaga duka ilimi ne sai na abubakar manzana ta sama ya fito wata ya ce abdun bai soyira bai na duniya wa bai na ma'indalla ma'in dalla bawa ne aka aka ba shi zaɓi wani bawa ne aka ba shi zaɓi ko dai a bar shi ya ci gaba da rayuwa a duniya ko ya koma izuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ya zaɓi ya koma izuwa ga Allah sai na abubakar sai fashe da kuka sai matasa suka ce ka ji wannan dattijon ana maganin wani mutum shi yana kuka a sai shi ya gane manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka bawa zabi kuma ya zabi shi zai koma wurin ubangijinsa zai tafi lahira sai tawakkana rasul sama huwa huwa muhtar shi aka bawa zabi to kaga wannan duka ilimi ne yasa ya fahimci abin da ya fahimci haka to shi yasa malami ya kamata ya zama dottijo a cikin al'umma ya zama mai nisassi wanda zai cinga tina abubuwan da ya kamata ya na ilimi a cikin ilimi in abubuwa suka rikicewa al'umma za a koma wurinsa a samu waraka amma malami ya zama dan hayaniya ɗan shi duk wani abubuwan ba zai same su saboda kwakwalwansa kawai hayaniya take ɗauke da shi ba ba ilimi ba ta ina zai ba da dariya ta ina zai burge mutane duk wannan ba shi ne ilimi so sai na abubakar shi yasa abu sai kudu ya ce wa kana abubakar a alamana abubakar ya ya fi mu ilimi hadisi na gaba kuma lokacin da ya yi wannan din su sama lokacin da ya sumanci Usman bin Mas'ud ya kuka. ya yi kuka. to shi yasa su Abubakar ma sun yi kuka. da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake kuka da hawaye ba matsala ba kuka da hawaye ba ma to wani ma ya rasu kai kuka bare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma daban inda za a ba da za a ba al'umma manzon Allah zabi a ɗauke manzan sama ko a bar shi har duniya ta tashi za su ce a ƙyale shi duniya ta tashi duk duk wannan rikice-rikicen ma da gaba ɗaya warware mana shi sannan kuma duk wanda kake so ai ba za ka so karbi da shi za ka so karbi da shi amma kukan da aka ana shi ne kukan hayaniya da tada hankali kukan hayaniya na wayo Allah ya shiga uku ya lalace da sauransu wannan shi an hana shi amma ko ka kama za ya yi yayi ko karar Eh, abin zainab jikarsa ya yi kuka rasuwan hamza bin abdulmuttalib rasuwan babbansa to wani lokacin kukan kuma kubucewa yake yi kada hawaye kawai sai ka daina zuwa ba kai ne ka nema ba sai sa kukan kakare ma bai da amfani a maka in kukan bai zo ba kawai kai hawaye don ba abin daga mutum ne ba wai a rashin tausayi ne ko rashin damuwa wani bai da saurin kuka wani kuma yana da saurin kuka wani lokacin abu karami ya saka kuka babban abu kuma sai ka ga kai kuka ba saboda wasifar ma ta girma da makamancin wani hadisi na gaba haddathana nasr ibn ali al-jahdami قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي إمران عن أبي إمران الجويني الجوني عن يزيد بن يبنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبيا وصفيا وخليلا وانا حديث حديث حسن كما امام احمد ما يروي سوى حديث yace hadisin Nasr bin Ali daga marhum bin Abdul Aziz al-Asar daga abi imran al-junni daga yazid ibn abu yace daga aisha radiyallahu anha anna ababakar radiyallahu anhuma abubakar Allah ya dada su wannan yazid ibn babnus abubakar radiyallahu anhuma anna ababakar radiyallahu anhuma me yasa nan aka ji radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su saboda an faɗi Aisha a baya an faɗi Aisha an Aisha ta anna ababakar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen manzon wasallam ba da wafati ba rasuwansa fa wa ba famahu sai dora bakinsa baina ainihi a tsakanin idanunsa wato ya sumbanci tsakanin idanunsa shine goshin sa ke wa ba yadayhi ala sa'idayhi sannan sai dora hannayensa akan karshen zira'insa wannan wuri shine sa'id nan karshen zira'i nan sai dora hannayensa akan akan zira'insa wa sai ce wa nabiya wanda shi ake cewa nutuba kamar ka ce wayo annabin Allah wa safiya wayo zaɓaɓɓen Allah wa Halila wayo badadin Allah wani yake ce wani duba in ka ji an yi nida'i da wa to masifa ne sai sa ita da fatima da manzon samari sai ta ce wa karba abata wayo bakin cikin bawa to Husaina Abubakar da ya zo ya sumbance shi tsakanin me tsakanin idanunsa guda biyu shine ainihin goshin sa wannan shekarun ya da cewa goshi ya sumbanta kuma kai ma za ka sumbanta ai ka sumbanci goshi amma in ka sumbanci fiska ma halal don da goshi da fiska duk wurin sumbanta ne sai dora hannayensa akan ƙarshen zira'insa ma'ana ya haka kinan babu laifi don mutum ya rasu ka riƙe wani ɓangare na jikinsa ana jurayi tun da ka sumbance shi ma iballanta na rike hannunsa ko kafaɗansa ko makamancin wani amma a matsayinka na ɗansa ko babansa ko ɗan uwansa ko wani amininsa don dama wanda ake bari ya shiga wajen mamaci in ya rasu su ne aminansa da ƴan uwansa za ga wani in ya zo shi bukatansa ma ya je ya gan ne kawai sannan kuma in ma bai nema ba in amininsa ne ana iya jansa a ce bismillah ya zo ya gan ya masa addu'a tun ma kafin sallan abin nan sallan gawa yi masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa to da aka sai ya rike nan ainihin karshen zira'insa shine sa'i to sai kuma yayi nuduba na fassara shi wayyo saboda shine fassaran da kila za ta fi fitowa amma dai abu ne na nuna juyayi da kuma neman a kawo maka a kawo maka agaji so da haka mutuwar manzon sama kowa ya yi ka duk a cikin sahabbai da kowa za a ba shaɗi a cikin sabai a ce a ɗau manzon sama ko a ɗauke ka kowa zai ce a ɗauke shi a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ce walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullah yanba da Allah zai bar wani don wani da ya bar manzon Allah sallallahu alaihi da yana ne yana rayi amma Allah baya barin wani don wani to da haka sai Allah yanzu zaka ga yara ƙanana marayu babu wanda ya san ciwon kansa sai Allah zai dauke babansu baya barin wani da wani su ma su yi ta fama da rayuwa su yi ta fama da kuma nan gaba su zama wani abu da abin tausayi ne nan gaba kuma za su zama wani Allah ya jarrabe su ba su tashi da iyayensu ba amma sai su zama kuma wani abu to haka Allah ya ɗauke manzon Allah sai kuma sai suke dinga ganin abun kaman a mafarki kaman mafarki ne zuwa zai kuma ya rasu ya rasu ya rasu ya rasu gashi dai yi ta rashin lafiya da za ka yi kamani za ka yi ta tammani ma tun da ya rasu kuma sai ga abun kamar ba haka shi yasa sai na abu Umar yace kawai ya je gana da ubangiji ne a tura abin na turi abin na ya je gana da ubangiji sai kamar yadda annabi Musa gana da ubangiji ta ala turi sina to amma kaga anan sai na Abubakar ya faɗi ya ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa yawo kamar kace ya Allah ga annabinka ga annabinka wa safiya ya Allah ga zaɓiɓɓinka ya khalila ya Allah ga badaɗi badaɗinka to nabiyullah annabin Allah wannan wata daraja ne wanda take bance annaba kuma ba a neman ta ba a neman ta kawai kyauta ne na ubangiji subhanahu ta'ala su suka fi kowanne daraja annabawa da manzon to sai kuma yace wa safiya ya zaɓe ya zaɓe ɗinsa saboda Allah ya zaɓi manzansa ya fifita shi akan akan dukkan annabawa babu wani annabi da yake sama da shi shine zaɓaɓɓen ubangiji ta sannan kuma wa khalila ya daɗin Allah kamar da zuwa hadisi inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha Ibrahim Ibrahim khalil Allah ya zaɓe ni ba bada'i bada'i ma'ana wanda nake so so na kololuwa to Allah ya ya za son manzansa so na kololuwa kamar da yake yana so annabi Ibrahim so na ruwa akwai hadisin da manzasa yake cewa su suddu kulla khawqatin illa khawqata abin makari. kowace kofa da take kai mutum zuwa masallaci a rufe ta zama ana shiga ta menke babbar kofa amma abubakar ku bar masa kofarsa daga gidansa sai samu sauƙi. abu nan sauƙin shiga to ne yana gaya mana matsayin sai na bakar ne sai yake cewa ba don ubangiji ta ala rike shi ba daɗi ba wa da Allah ta kaza ne khalilan da ta kasu a babakarin khalil ba don Allah ya rike ni a matsayin ba daɗi ba da sai in rike abubakar ba daɗi wato abin nan so na ƙuluruwa na wanda bai zai misaltu ba kwata-kwata sai dai yace akwai yan uwantaka da soyayya tsakanina da abubakar da musulunci shi yasa babu wanda ya yake so a sahabbansa irin na abubakar irin sai na abubakar saboda kullum suna tare ina kake ya manzala ya tafi kaza da abubakar da umar ya je wuri ya shiga ya fita da abubakar da umar lokacin fa da abubakar din babu umar to ai sanda suka shekara shida da abubakar din kafin umar din yanzu domin umar ya musulunta bayan musulunci ya zo da shekara shida kaga yana gaba da shi kuma sun tsara shi shekaru manzala ba sai abubakar shekara biyu da rabi sau da haka abokaninsu shi yasa kuma tun kafin ya zama annabi abokinsa ne kisa da aka masa wahayi ya zama annabi bayan bayan abin nan ya dawo gida an lullube shi da ya tashi kai tsaye da ya samu sai na Abubakar yace Allah ya aiko ni zama annabi yace na yi imani ta yi imani so abin da ake kokonto da shi da Khadija waye ya riga imani Khadija dai matarsa ne yana da wuya wannan abu ya faru bai gaya mata ba a lokacin to amma zai yiwa ka ji wani abu ya same wani abu ya faru da kai na farin ciki ko na daraja ya zama kafin ka gaya matar ka ka gaya abokinka sai ka gaya abokanka sai ka shiga gida ka gaya wa ka gaya wa iyalinka shi yana faruwa akwai wani kuma ka gaya matar ka kafin ka gaya abokinka amma dai duka sun yi imani a rannan amma wasu ka ce Khadija ne ta riga ka ce Abubakar to sai aka raba rigima aka ce daga mata Abubakar abu daga mata Khadija daga maza kuma abubakar daga yara kuma zai bi na daga baye kuma zai dubi harisa shikenan duk suna da wannan falala na shiga musulunci tun da dumin sa da farkon sa muna fata Allah kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh